واتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم أمواله إلى أموالكم إنه كان هوبا كبيرا قال أيها المو يد مكتاسو الحمد لله ما يفهم الله يساك مسجد الخيري Eh, tun muna ƙananan yara ake ɗauko malamai kala-kala ɗauko su su zo har gida su zo su dinga koya mana karatun alkur'ani daga inda muka fara tasawa ni an sa ni a usman bin affan wadda take makaranta da su shek jafar da take gadon to bayan na samu foundation sosai a wannan makaranta wanda su sheik dr abdallah usman gadon kaya da su malam lawan abubakar su sheik eh, malam aminu ibrahim daurawa da su sheik eh, ali yunus da sauransu su ne malamai na masu karantarwa a wannan makaranta to daga nan na samu sha'awar haddace ƙur'ani saboda na yi ma'amala da mahaddata alƙur'ani a wannan makaranta sosai daga nan sai na koma a musu abin umair makaranta wadda gwani ammar allah ya saka musu da alkhairi su ne suka assasa wannan makaranta to na zauna a wannan makaranta na iya hadda alƙur'ani mai girma inda na samu karatu mai zurfi na alƙur'ani sosai a wannan makaranta a kimanin ilifi a arba'in to daga nan ne sai allah da ikonsu sai na tafi gombe gombe na je a masallacin har masallacin da yake jeka da fari inda sheikh malam aminu ibrahim daurawa yake yin tafsirin alkur'ani duk watan ramadan duk wanda yake zuwa gombe ya san wannan masallaci da makaranta ce halka ce mai zaman kanta shekara da shekaru akwai ɗaliban alkur'ani sosai so a nan na samu allah da ikonsa na kammala karatuna ya zama cewa alhamdulillahi na samu ƙur'ani mai girma kuma shi wannan ƙur'ani ya yi min tasiri sosai a cikin abubuwa al'amura da nake yi na rayuwata wannan shine takaitaccen tarihi na na karatun alƙur'ani dai ƙalubalen da na fuskanta shine lokacin da na yi yunƙuri na ce zan fita na je tsangaya na zauna a cikin ma'abota zama tsangaya mai karatu tare da su wanda tun asali inda tun yarinta ba a irin wannan tsangayar na saba yin karatu ba so na fuskanci challenges na ci fuskanci kalubale sosai wurin tafiya wannan wurin mutane wancan ya ce kaza wancan ya ce kaza wancan ya ce ba za ka iya ba wancan ya ce za ka dawo wancan da sauransu dai to amma sai ka rufe idan ka ka sa abin da kake nema shine a gaban ka ba wai surutun mutane ba da sauransu wancan ya ce ma almajiri wancan ya ce ma waye wancan ya ce ma waye duk zaka fuskanci wannan kalubale sannan shi kansa zama a cikin tsangayar akwai kalubale wani lokacin zaka ga ba yadda kake so zaka samu mutum da bahaushe ya ce kowa ya bar gida gida ya bar shi so duk kalubalen da zaka fuskanta zai zama cewa idan ka tuna abin da ka zo nema sai ka ga wannan ba wai wani kalubale ba ne. wani abu ne wanda zai zo wuce to ni dai ɗan ƙalubalen dai da na fuskanta shi ne wannan amma ci wurin karatun kankin kansa alhamdulillahi ban fuskanci wani ƙalubale ba gaskiya ba wai abin da zan ce in na tuna ma zan yi nake farin ciki da shi ba ga gaba ɗaya ni rayuwa ta ma da na yi tun daga haihuwa ta zuwa yanzu ah, babu abin da nake farin ciki da shi irin karatun ƙur'ani da allah ya taimake ni ya sa na yi shi saboda idan na duba ma rayuwata gaba ɗaya zan ga in na ɗora abin a skeli zan ga duka rayuwata ban yi wani abu ba wanda yake da nauyi da zai rinjayi karatun alƙur'anin da ne to wannan in na tuna ina samun farin ciki masha Allah to shi dai alkur'ani har kullum idan ya zama cewa a cikin kwakwalwar mutum shi aka fara shimfiɗawa to insha Allahu ta'ala duk wani abu da za a ɗauko a ɗora a cikin wannan ƙwaƙwalwa za ka ga cewa alhamdulillah wannan abun ya shiga ya zauna daidai da ake son shi ƙur'ani ah, ya yi min amfani matuƙa wurin cin nasarori da na yi a kan karatuna na kwamfuta alhamdulillahi lokacin da allah ya sa na samu admission na shiga university ah, ya zama cewa akwai ƙalubale kala-kala saboda karatu ne wanda ake yin sa na university karatu ne wanda yake da tsauri to amma ni sai na same shi cikin sauƙi saboda me saboda na saba tashi akwai abin da muke cewa tashi a tsangaya za a tashi karfe uku na dare a ta karatun alkur'ani ba za a gama ba sai bakwai na safe to sai ya zama cewa dan kawai karatun dare a makaranta wannan baya baya bani wahala dan na kwana ina karatu wannan ba wani abu ne mani a wurina آه، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو هذبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا to wa'innan ayoyi alhamdulillah, su ne ayoyi wanda na karanta su duk abin da ya faru da ni ko muna ko kyakkyawa in na karanta wannan ayoyin sai na ji na samu natsuwa a zuciyata alkur'ani akwai tabbas ayoyi wanda za su ba wa mutum wahala kuma suna da ɗanin dama ni dai kamar kaga zan ce eh, suratu hud lokacin da na zo wannan suratu hud so na ɗan samu ƙalubale da da ayoyin eh, bayan ruwaya ta hafsu wadda da ita muka taso muna yi alhamdulillahi a ɗan yawon karatun da na yi ƙwarya-ƙwaryan karatun da na yi alhamdulillahi na samu na iya ruwaya ta warsh na samu na iya ruwaya ta warsh sannan kuma na ɗan fara yin rubutu da da da warshin ma alhamdulillah duk da dai ban kai saukar warshin ba amma dai na fara yin rubutu da shi sai kuma yan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 وما كان من المشركين eto da hafizin alkur'ani da kuma wanda ya digiri na zamani idan ya zama cewa shi wancan ƙur'ani kawai ya karanta wancan shi kuma digiri kawai ya karanta kaga yana da bambanci da a ce wanda kuma yake hafizin qur'ani kuma yana da digi so a wannan fuska mafi yawancin mutane za su ga cewa shi wannan wanda ya karanta alkur'ani bai waye ba ko bai fahimci yadda duniya take ciki ba ko bai fahimci yadda abubuwa suke tafiya ba amma kuma ba haka ba ne shi hafizin alkur'ani a kodayaushe yana ƙoƙari ne ya kiyaye wasu dokoki na ubangiji wanda su kuma wannan kiyaye dokoki a zamanance yanzu yadda mutane suke ganin wayewa ita ce sabawa wa'innan dokoki na Allah to idan suka kalli shi ta wannan fuskar sai su ga kamar bai fahimci zamani ba kamar yadda dr sani umar jan ya ce duk ilimin da ka yi a duniya in dai baka fahimci ilimin addini ba to sunan ka jahili To don ka yi ilimin zamani kana nuna cewa ka waye ko wani abu makamancin haka kuma ya zama cewa cewa baka fahimci addini ba kana yin abubuwan da suka saba addini to da kai da jahili daidai kuke so wannan shine takaitaccen dai abin da zan iya cewa game da wanda ya karanci alkur'ani da kuma wanda ya yi ilimi na zamani amma idan ka hada biyu to fa lillahi alhamdu haka aka fi shawarata ga iyaye shine su ci gaba da dagewa su ga tabbas kafin 'ya'yansu su fito duniya duniya ta gurɓata su su tabbatar da cewa sun ɗora su akan wannan turba ta karatun alkur'ani wanda insha Allah ta'ala idan dai ka ɗora yaranka akan tarbiyya ta karatun alkur'ani to ba ka da haufi ba ka da shakku ka tura shi duk inda kake so ya je a duniya da yaƙinin cewa tarbiyyarsa insha Allah ba ta gurbata ba amma idan ya zama cewa yaron ka baka dora shi a can turba ta karatun alkurani ba da addini to akwai akwai yiwuwar gurɓacewar tarbiyya ta shigo idan ya fito ya haɗu da irin fitintinu da ake fuskanta a cikin wannan zamani Eh, sannan su kuma matasa eh, su ma ina ba su shawara su zama cewa kada ka ga cewa wai yanzu in an samu kuskure baka yi batun ana yarinta yanzu kana ganin cewa ka yi saurayi ne ka fi karfin ka koma islamiyya ka je kai karatu to za ka yaudari kanka ya zama cewa ka zama ka gema a jahili sannan kuma 'ya'yanka ma ka zalunce su ka cuce su saboda baka yi ba kaga baka san daraja abun ba ta yaya za ka ɗora su su ma a kai الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان ألمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع